بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلالا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدثاتها وكل بذات ضلالة وبعد يوم قمسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau 20 yau goma sha tara ga watan ramadana hijira annabi hudu da wasallam da tara wanda ya zo daidai da biyar ga watan shidda 2018 Gregorian calendar barkamu da wannan yammaci za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani a kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar mai gidama sarkin damba a jiya mun ga inda allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin sifofi daga cikin sifofin munafukai ɗaya bayan ɗaya dalla-dalla da kuma ka shaidi da jan hankali da yi wa mummine cewa kar ƙwarfikinan su ɗauki wannan sifofin da kuma wata mummunan sifa daga cikin sifofin ahalil kitabi na raba tsakanin allah da ma'aikinsa da jan kunnan wato kenan musulmai cewa kar su ɗauki wannan ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'in ahalil kitabi wajen shiga tsakanin allah maɗaukakin sarki wato kenan da manzanninsa su zama sun zaɓi wani annabi ba su zaɓi wani annabi ba to da ka muminai kar su yi wannan su muminai kowane annabi kowane manzo wato kenan nasu ne kuma haka nan shine musulunci wanda ke ke. to yau insha Allah za mu tashi wannan aya ta 153 inda Allah madaukaki a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala wa an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i bakar sa'alu musa akbar min dhalik fa qalu arina allaha jahratan fa akadathum as-sa'iqa bi zulmihim thumma takadul ijla min ba'di min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu fa afawna an dhalik musa anan Allah madaukakin sarki yana ɗabi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya yas'aluka ahlul kitab lalle mutanen littafi su ne yahudawa da nasara za su zo su yi maka tambaya ai ma'ana wasu daga cikinsu za su zo su maka tambaya shi ne an tuna zila alaihim kitabar minas sama'i suna son ka saukar musu da littafi wato kenan daga sama suna son a saukar musu da littafi daga sama yanzu abin da suke so ne. tunda su sun san cewa a tauransu rana daya ka sako ta aka za ka ci gata linjilarsu rana daya ka sako ta aka ci gata sofi ibrahim rana daya ka saukar da su amma shi ne ya sa nasa sai a rika saukar da shi jifa-jifa ya za da suke son gaskiya ne saukar musu da littafi daga sama wato kinan kamar yadda aka saukar wato kinan sauran littattafai so da haka ko ya saukar ko kuma su ce wata kina addinin sa ba na gaskiya ba ne. to wannan irin wannan tambayoyi tambaya ce wadda ake cewa ta tambayar kure suna son su kure annabi sallallahu alaihi wasallam ne ai sun san cewa ba shine yake saukar da littafin ba ba kuma umarni yake a sauko masa da littafin ba shi ma ba shi da zaɓi yana zane an ce ga littafi ya ce ya karba ga wahayi ya ce ya karba ga wahayi ya ce ya karba amma ba zai iya cewa Allah ka sauko mana da kaza ba a'a shi ma wannan ba hurumin ba ne to amma sai su tambaye shi akan wannan ta haka wannan tambaya tambaya ce wadda take wadda ke na irin takure takure saboda ba dole ne an san da yake bukata ta zo ta same shi a wannan lokacin ba to saboda haka abinda zai biyo baya a nan shine hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi saboda shi damuwarsa a saukar musu da littafin don su yi imani ko kuma allah kalla a tabbatar da gaskiyarsa ya zama kan cewa abin da ke faɗa ba a shi karya ba ne to allah maɗauki zai ce masa adam me za ka ɗaga hankalinka akan wannan kai ne kake da al'amarin ko kuma su za su yi tigarin yadda za a yi su ya kamata su yi control su sa a saukar da wannan su sa a saukar da wannan a ba haka bane ahum yaksumuna rahmatar rabbik su ne suke raba rahamar ubangijinka a ba su bane don haka ne ba su ne za su ba da umarni ba a lokacin da Allah madaukaki sarki ya ne zai saukar da littafi a annabi sallallahu alaihi ko zai saukar masa da wahayi bai shawarci kowa ba ahli kitabi ba san abin ba kawai sun je an saukar da annabci a wani mutum a gari kaza kuma yazo yana kira su yana kai musu don haka yanzu ma ba su za su faɗi yadda za a yi ba da yake na biyu kar ma ka daga hankalinka su din idan an saukar musu da littafin ma ba za su yi imani da shi ba a to ya rami mu tabbatar ba su imani ba da shi ba Allah madaukakin zai ke faqad sa'alu Musa akbar min zalik ai sun tambayi annabi Musa abin da fi wannan ma sun tambayi Musa alaihi salatu wa salamu abin da fi wannan ta haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa qalu arin Allah jaharatan sun ce sai a nuna musu Allah madaukakin sarki wato kenan a fili annabi Musa ya saukar da attaurar hakan nan aka kawo zuwa zuba musu ita gata duk da haka suka ce masa sai sun ga Allah a madaukakin sarki a fili amma kafin su ce za su ga Allah madaukakin sarki a fili din sai da suka ce sai da aka yi alkawari da su aka zaɓi mutanen kirkin su da cikin wanda shi annabi Musa din yake alfahari da su sai da ya zaɓi mutum saba'in a cikin manya-manyan almajiransa na kusa irin su sayi na abubakar dinsa mutum saba'in ya zaɓa da ya je ya ajiye eh, da aka zo da su sai suka ji maganan Allah madaukakin sarki amma da gaba sai suka ce wato kenan a lan numina laka hatta nara Allah jaharatan lan numina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah madaukakin sarki a fili to shine anan Allah madaukakin sarki ce to sun tambaya annabi Musa wanda yake fiye da hakan nan gayi sun zo sun ce ah, wa qalu arina allaha jaharatan ka nuna mana Allah maɗaukacin sarki wato kenan a fili wannan kenan kuma duk da cewa yahuda aka yi kotun dinsu a nan sun faɗi wannan wadda dama ɗabi'an kafire ne a kowane lokaci duk mutumin da baya son karɓar gaskiya to yana da irin wannan ƙirƙirowa tambaya ta ƙurewa yadda za a dagula lamari ya zama kowa bai abin ba ai sun mutanen makkan ma suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lallu mina laka ta tufajira lana min al-ardi yambu'an ba za mu taba yin imani da kai ba sai ka fitar mana da wato kenan ba zama makka din nan fili jeji gaba ɗaya babu shuka du ya zama ko kayan shuka ya fita haka in kai in ka faɗi wannan in kai wannan in ka aiwatar da wannan shikenan sai mu imani da kai amma sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake sauka da ruwan sama ba ba shi yake tsirar da tsiro ba amma suka ce masa lannu min alaka hatta tufajjira lana min al'ardi yambu'a ba za mu imani ba sai kafa sa doke wayan maka ya zama gonake lambuna mu ci wannan mu sha wannan to da haka ba faru bane amma fa idan hakan ta faru ba su suka shanyewa ba domin su ma wa'annan na annabi musa da suka yi wannan tambayar Allah madaukakin sarki ce fa a akazatuhum sa'ika kawai sai wato gidan kara sai ta kama su bi zulmihim da zalunci su a lokacin da suka ji maganar Allah a fili Allah ya yi magana da annabi Musa suka ji irin abin da Allah bai yi wa wasu al'umma ba kafin su don haka shi Allah ke cewa inni faddaltukum alal alamina na fifita ku akan talikai na muku abin da ban yi wa'insu talikai ba a lokacin sai suka ce su sai sun ga Allah ɗin a fili da haka shi yasa Allah madaukakin tarke ce sai tsawa ta kama su amma me sa kawa ta kama su shine bi zulmihin da zalunci su sai wata kara ta zo duka sai suka fadi suka suma kowa ya mutu a gurin har da annabi Musa alaihi salatu wasalam kowa ya mutu saboda tsananin kara sai bayan wani lokaci iyayen da Allah ya ga dama sai aka tada annabi Musa da ya tashi ya su duk gaba daya su shi ma zai shi a gigice to a lokacin da ya addu'a ya ce Allah madaukakin sarki ina roƙonka kar ka kama mu afatu hulikuna bima fa'ala omin minna ya Allah ka halaka mu da abin da wawaye cikin mu suka aikata Allah kar ka kama mu in yi illa tuka wannan jarabawa ne daga gare ka kawai saboda haka kana tabukar da wanda ka gada ma da ita ka shirya da wanda ka gada ma mu ka sanya mu daga cikin wanda suka abin kake shirya da su Allah kar ka kama mu da zaluncin wa'annan to bayan nan sai wani ya tashi a cikinsu sai ya ga duk sauran a mace ga annabi musa a tsaye sai wani ma ya tashi sai ga duk sauran a mace ga annabi musa da wani mutum daya ya tsaye haka da haka da haka da haka ake tashin su ba a lokaci da aka tashe su ba saboda su tabbatar da abin da ya faru su zama shaida wato kenan akan wannan abin da ya faru kuma wannan ya faru ne sakamakon wato kenan taurin kansu da zalunci da suka yi to kaga wannan yana daga cikin wato kenan matsalar su sannan Allah madaukakin sarki ce su mattakazu al-ijla sannan kuma na biyu laifinsu sun riki ɗan dalo ya zama abin bauta min ba da majatun da bayyanatu bayan hujja bayyananniya ta zo musu bayan hujja bayyananniya ta zo musu menene hujja bayyananniya da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su da wannan yanayi na farko su a cikin ƙasar misra bani isra'ila mutane da aka ɗauke su a matsayin second class citizen kawai yanzu ka je america za ka samu ga asalin 'yan amerika ga kuma black americans to kaga black americans duk da da'awar da amerika take na 'yanci human right to black americans za ka sami su wani bangare ne na amerika ba asalin 'yan amerika ba don har yanzu akwai racial discrimination da yake faruwa bambancin launin fata ana nuna musu har kwanan gobe kuma to saboda haka su ba asalin 'yan ƙasa ba ne second class citizens ne idan mutum ya karanta tarihin eh, yan bani isra'ila zai ga cewa an sayo an ɗauko annabi yusuf alaihi wassalam daga can rijiyar da 'yan wansa suka jefa shi aka tafi da shi misra aka zo aka sayar da shi haka ne kuma aka ba to bayan an sayar da shi a nan allah ya ba shi girma ya ba shi mulki ya zama babutu sai ce 'yan uwansa ya ce watuni ni a haliku, ku je ku ɗebo min iyalanku gaba ɗaya taka da ummansa da babansa da kishiyar ummansa da sauran yan uwansa da matansu da ƴaƴansu gayyansu guda duka aka ɗabi duk kabilan bani isra'ila da shi kansa eh, isra'ilan shi na annabi yakubu ko da isra'ilan kansa da matan isra'ilan da ƴaƴan isra'ilan da jikokin isra'ilan duka aka ibo su aka dawo su misra to anan suka ci gaba da rayuwa to bayan annabi yusuf ya bar duniya sai aka mai da su wato kenan su baki ne bakin haure ne to sai aka ana musu walakanci ana musu walakanci har zuwan fir'auna ya zama yayi musu abin da qur'ani ya fada ne ya yanka ƴaƴayensu maza da sauransu to kaga a lokacin su suna cikin wannan halin sai Allah ya ce nuridu munna alal ladzina tud'ifu fil ardi wainda ake takura musu ake raunana musu a ban kasa sai muke nufin musu baiwa wani ja'aluhum a'immatan wani ja'aluhum alwarisina masanya su ne manya su ne shugabanni don haka sai ya ɗauki su sai mai da shi wato kenan eh, annabi mun gane wannan shi ne musa alaihi salatu wasalam sai aka daina bayan an yayyanka mutanensu sai annabi musa daga karshe ƙarshe rikewa da fir'auna sai yan bani isra'ila sai suka tsallake kogi allah ya kuda kogin suka wuce bayan sun wuce na farko Allah ya kame hannun fir'auna daga halaka su na biyu Allah ya ba su annabi da manzo a cikin su ba ma annabi ba annabawa tun daga haruna ma na uku Allah ya tsayar da su na hudu Allah ya tsaga kogi suna kallo suka wuce na biyar Allah ya halaka fir'auna a wannan lokacin suna gani fir'auna ya mutu sun tabbatar shi da mutanensa sun mutu gaba daya amma duk da haka da suka tsallaka kogin Allah ce ta kuma ku zanna ku ci gaba da bautan Allah ba dai in kira Musa ya je ya karbo attaura a zo a baku ku ci gaba da karatu kuna addini tafiyansa kenan fa shine sai suka dauki dan dalo ya zama musu abun bauta mun gane wannan ku karanta ku nazarin dubai wanda Allah madaukakin sarki musu a baya yanzu an gama tsallakar da su shine sai suka zo sai suka dauki wannan an ya zama musu wato kenan abin bauta saboda haka musa alayhi salatu wasallam da ya je karɓar taura ya dawo hankalin sai tashi ya zubar da autarar ma wato saboda bacin rai hankalin sa bai abin nan ba to wannan shine Allah ya kawo su da yace yace bil ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu sun riki dan dalo ya zama abin bauta bayan hujja bayyananniya ta zo musu hujja bayyananniya ita ce wannan abin da muka irga halin da suke ciki zaben su da Allah madaukakin sarki fitar da annabawa a cikin su tsayar da su daga fir'auna ai duk saboda addinin su ne halakar da fir'auna da aka yi dungurungun yanzu gashi za a ba su attaura duk wa'annan hujjoji ne wanda suke bayyana amma duk da haka sai suka ce za su bauta wa wato kenan dan dalo wanda kuma haka kafirci wato kenan yake wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam suna tafiya da su je wani guri akwai wani sahabi ana kiransa Abu Waqidin Laisi shi bai jima da musulunta ba suna tafiya suna ta yace muna tafiya sai muka ga mushirkai da wata bishiya suna bauta mata suna kiranta zatu almadin sai yace ya rasulullahi ij'al na zatu almadin kama lahu zatu almadin kama lahu zatu almadin Allah ya rasulullahi mu haka mana bauta bishiyar mu wadda za mu rika wato zatu almadin shine suna lankaye takobin su a jiki in za su fita yaki gobe sai zo duk su rarrate takobin su a jikin wannan bishiyar su mata bauta su mata bauta sai su tafi su gobe kowa zo dauki takobin sa to za su ci nasara a gurin yaki to shi abu waƙidin laifi shi haka gaba daya dama suke to amma yanzu ya musulunta ta haka wannan na mushrikai ne ba ruwansa da shi amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam musu bishiyar su wanda su ma za su na rataye takwabin su na musulmi suna neman albarka a jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar innaha sunan yace Allahu akbar wannan sunna ce ta rayuwar dan adam yace qultum wallahi na ranta da Allah kun faɗi irin abinda mutanen annabi Musa suka baya suka ce iji Allah na ilamina ne ilahan kama lahum aliha ya Musa kama na Allah mu da zamu muna bauta masa kamar yadda wancan arnan suke da Allah da suke bauta masa ba za mu bauta na arna bai mana nama Allah na musulmi mu rika bauta to saboda haka wannan shi ma yana daga cikin laifi wanda Allah madaukakin sarki ya kawo duk da haka yace fa abona an zalika sai muka yafi akan wannan sai muka yafi akan wannan jiya mun yi magana cewa waccan aya da muka karanta a baya walazina amanu billahi wa rusulihi tana daga cikin ayoyin da suke nuna wato kenan darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta waje mai wannan magana yanzu wannan ta fitowa da abin fili ku duba wahalar da yan bari Isra'ila suke baiwa Annabi Musa alaihi salatu wasallam shi irin wannan jarabawa Allah madaukakin saki ya zarabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su saba a sallallahu ba su bashi irin wannan wahala ba ya za a yi a tsallakar da ku daga duwana sai yin tage ku za ku koma abin nan to saboda haka tana da cikin ayon da suke inda za ka comparing shi annabi musa ya samu tsawon lokaci da sahabbansa yana shan wahala a cikinsu don yare ne su tsawon lokaci annabi ya alaihi wasallam sahabbansa tsawon lokaci in kai comparing kai za ka jinjina wa watakilan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan akan wannan Allah ya ce ba na an zalika sai muka yafe akan wannan din ba mu kama ku wato kenan da da wannan ba wa na Musa sannan muka ba wa annabi Musa sultanan mubinan sultanan mubinan shine wato kenan karfi fawa wanda take bayyananne ko kuma dalili da hujja wanda take mai karfi wanda ba za a iya karya ta wato kenan abun nan ba don haka Allah madaukakin sarki ya bashi daraja ya bashi karfi ya mai da shi wato kenan sarki wanda zai iya hukunci a cikin mutanansa wanda zai iya eh, hukunci a cikin mutanansa tun guje mana warafa'na fawqahum at-tur bimithaqihim hmm. wa qulna lahum udkhulul baba sujadan wa qulna lahum la ta'addu fis-sabt hmm. wa akhadna minhum mithaqan ghalidha hmm. Allahu akbar Allah madaukakin sarki ce wa rafa'na fawqahum dura sannan muka daga wato kenan dutsin dutsin duri sina hum a sama da su mu zaki koma baya kenan kadan a lokacin da Allah madaukakin sarki suka ce suna son su ji maganar Allah din to sai Allah madaukakin sarki sai ya sa wannan dutsen da suke gindinsa dutsen tsuri sina nan amma misali kaje zaka shiga bauta ko wani katon dutse sai gefen hanyar nan irin wannan dutsen sai suka ji wu kawai dutse yayi sama sama sosai du yayi musu rumfa gaba daya sannan sai suka ji murya ta ce ko su imani ko a sake dutsen a nike su gaba daya a wannan lokacin shi na Allah madaukakin sarki ce wa rafa'na fawqa kullu tura sannan mun ɗaukaka dutsen dutsen duri sina wato kenan saman ku bimi faƙi saboda alkawarin da muka yi da su alkawarin da muka yi da su din shine Allah madaukakin sarki ya ce Musa alaihi salatu wasalam ya ebo mutum saba'in a cikin mutanen sa waktara Musa min kawmi ko kawmahu saba'ina rajulan yawwa limikatina yawwa annabi Musa ya zabi mutum saba'in a cikin mutanen sa saboda wannan alkawarin da muka yi an yi alkawari za su zo su za a ba su kaza za su ba su kaza za a ba su kaza to sai ya zama sai suka ce sai sun ga Allah to shine sai aka daga wannan dutsen sama da su aka ce musu ko su imani ku zuma na ku kuwa ko ku rike abin da muka ba ku da karfi ko kuma mu sako wannan dutse sai ya nike kuwa to kenan a wannan lokacin saboda haka dole su suka imani sai suka fadi suka sujada an ce ba jiran da suke wani yana su jiran yana haka yana dan ka goshi za ka yana leka ya kan dutsen wata ya faɗo a kansu wannan ma yana daga cikin wato kinan irin matsalar da yan bani isra'ila suka ba annabi musa allah madaukaki sarki ce wa kulna da humurkun eh, babu jiran sannan muka ce musu ku shiga kofar masallacin kudus kuna masu ai kofar masallacin kudus kuna masu sujada. abin da ya faru a nan shi ne bayan abin da ake kira tihu sun shiga tihu tihu shi ne lokacin da allah madaukakin sarki ya umarci su je su yaƙi a wani gari sai suka ce ba za su je su yi wannan yaƙin ba saboda mutanen garin sun fi ƙarfinsu ga gari yadda ake so su je su yaƙin suka ce a'a inna fi haƙoman jabbari akwai mutane a zalibai a ciki za su gama da mu ba za mu iya zai annai musa alaihi salatu ya matsa da karshe suka ce masa kai musa inna lanna da kulaha abadan ma da mu ha har abada in dai wani mutane sa cikin da wala ba mu shiga ba to saboda haka su suka ce gida za su koma suka yi kwana suka kama hanyar gida Allah madaukakin suka ce ba za ku shiga gidan ba saboda haka sai suka yi batan kai a cikin jeji wannan shine ake kiransa tihu batan kai da suka yi batan kai a cikin jeji suka kasa samun gari shekara arba'in arba'ina sanatan ya tihu na filarbi shekara arba'in suna bagani a cikin jeji ba samu gari ko guda ɗaya ba ba su taɓa samun gari ba iyaka su ya su ne saboda haka suka sha wahala a wannan lokacin yunwa kishirwa yunwa kishirwa yunwa kishirwa sai Allah ya musu gata kamar haka na farko sai Allah ya ce musu ga dutse Musa alaihi sai ya bugi dutsen sai dutsen karamin dutse ne sai ya fitar da kan famfo guda goma sha biyu gwargwadon adadinsu goma sha biyu ne su ko kabilansu sha biyu sai zama da kowace kabila tana so sai ta zo nan kan famfon ta ɗebi ruwa ta sha su ɗebi ruwa su yi aikin da suka ga dama wannan dutse za su iya ɗaukar su tsaura akan abin hawan su tafi da shi ko ina sai zama su kaman wato kenan mobile kamar tanki da tankan tankan ruwa ba al tankan ruwa amma kowanne da gurbin su saboda bakar ayi wani rikici wannan da kenan na biyu suka complain din yunwa sai Allah madaukakin sarki ya ba su manna da kuma salwa shine ƴaƴan baro da kuma zuma tacecciya ka baro zai zo musu a gashe su ci ko ya zo su kama su gasa su ci sannan kamar wasu yan aljanna sannan ga zuma ba su da wani matsala a cikin wannan haka suka dinga yawon su ba da matsala ba sannan suturarsu sai Allah ya zama musu da ita kamar ta tsuntsu tsuntsu in zai yi shekara hamsin su tarasa kullum a wanke a goge calcal ya bukatar canjawa sata da tere da med ko to haka kayan su sai zama baya lalacewa baya yagewa baya datti hakan na suka zanna du a cikin wannan shekara arba'in tukuna daga baya wato gidan suka fito to bayan sun fito din yanzu sun ga gari baitul mikdas Allah ce musu to yanzu na muku wannan ni'imomi yanzu ku shiga garin nan da kun shiga masallacin nan ku faɗi kuna masu sujada ku gode wa Allah madaukakin sarki sadaka aka ce musu kujin kun je ku ce wa qalu hittatan nagfir lakum qatayakum ku je ku ce hittatun hittatun ma'ana hitta ai shine sarayarwa sarayarwa a sarayar mana da zunubanmu a ɗauke mana zunubanmu a ɗauke mana zunubanmu in kun yi hakan nan shine condition din sharadin da fir lakum qatayakum wallahi zamu gafarta muku zunubanku don haka sai suka shiga da suka shiga maimakon su ce hiddatun sai suka ce hindatun hindatun hindatun maimakon hitta hitta hisa hinda hinda hinda wato kenan alkama alkama alkama kaga wato kenan shine Allah ce fa badalal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum azzaluman su sai suka canja magana da aka faɗa musu an ce su ce hibbatun wa qulu hibbatun ko aka ce musu ku ce hibbatun narfin tsaya ku sai suka zo suna cewa hindatun hindatun hinda kuma wato kenan tana nufin alkama ne to wannan ma Allah madaukakin sarki sai ya kama su da wannan laifin shine wa qulna lahum dukulul baba sujjadan ai baba masjidil aqsa mun ce ku shiga kofar masallacin aqsa kuna abin nan kuna masu sujjada nan ma ba ku yi ba Allah ya ce wa kunna lahum sannan bayan wannan su dai yan bani isra'ila ɗin mu ne muka ce musu Lata a fi sabti kada ku ketar hadde ranar asabat ranar asabat asabat ita ce ranar da suka zaɓa ma kansu don hutu annabi salasalama yana cewa dangane da ranar juma'a ce lana wa gada liyahud, wa ba da gada li nasara yau juma'a ita ce tamu amma mu Allah ne ya zaba mana juma'a wa gadan li yahud gobe kuma asabar shine na yahudawa amma yahudawa su suka zaba ma kansu don Allah ce inna ma ju'ila sabtu ala allazina talafu fihi an ba da hutu ranar asabar ga wanda suka yi sabani wajen ganewa ranar da ta fi dacewa a hutun su ne yahudawa kenan Allah sai ce ya ba su amma su suka zaba kamar yadda nasara suka zabi wato kenan ranar lahadi mu kuma sai muka hakuri sai Allah ya zaba mana ranar juma'a shi da kansa da haka ranar juma'a aka bar mu mu je gona mai aiki mai komai da komai iyaka lokacin sallar juma'a ne kawai idza da lis salati min yawmil juma'ati anan da aka ce mana fasau ila zikrillahi wa zarul bay to kaga su hakan nan Allah madaukakin sarki ce ya ya ce musu to ranar asabar ina ce ku ga zaba ko to kar ku yi ta'addanci a cikin ta shine kamar da Allah yake cewa wasaluhum anil qaryati allati kan hadatul bar ka tambaye su dangane da alƙare da suke bakin kogi izi a tuna fitar lokacin da suke ta'addanci ranar asabar an hana su kar su su suka zo kuma suke su din suke dabara suke wasa suke komai da komai suke hila don su nuna wa Allah madaukakin sarki su suna da wayo to wannan ma Allah madaukakin sarki yace laifi ne daga cikin laifin kukan yan bani Isra'ila sai ya yace wa akazna minhum mithaqan galiza duk da mun raki alkawari alkawari mai karfi da su amma duka suka kakkarya wannan shine dalili idan ana karanta kisan Isra'i da Mi'raj annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je sama da sama ta bakwai an ba shi sallah lokaci hamsin ya dawo sama ta shidda ko ta biyar ya samu musa alaihi salatu wasallam me aka baka yace sallah lokaci yace al'umman ka ba ta iya ba ka koma a rage ya koma aka rage ya koma aka rage sai da ta dawo biyar biyar din ma yace masa ba ba za su iya ba yace a to me yasa kake faɗa haka yace ai ni na jarrabi yan bani isra'ila na san matsalar mutane saboda haka al'umman ka za su iya baka matsala ka koma a daɗa rigewa zama ko biyu dai haka annabi sallallahu alaihi wasallam har kunya nake ji wallahi an rage an rage an rage yadda ya tafo a hakan nan saboda yana da experience mai tsanani dangane da shugabanci na yan bani isra'il kullum kana tafo tarwa suna tarwa nan kana tarwa suna ban tsarewa ta nan kana tarwa suna ban tsarewa ta nan wani daga cikin manyan najeriya ce najeriya is is is menene like long sleep menene isa silk gown ne ko me yace babbar eh, silk gown ko and the other side will fall yawa Najeriya kaman babbar riga ne ta siliki da ka taro nan sai ka ganin yulululu ya fadi in ka taro nan <laughs> sai ka ganin yulululu ya fadi kowa duba gwamnatin Buhari da ya san na halin da ake ciki in ya taro nan a ballo da in ya taro nan a ballo da ba zai yi ba dai saboda da ya gwaninta da sauransu to hakan nan ne yan bani Isra'ila wato kenan suka ba kuma haka ne wanda ɗabi'a ne ta ƴaƴan adam to saboda haka Allah madaukakin sarki duk da haka mun yi alkawari alkawari wanda yake mai girman gaske tsakaninmu da su to mu je malam فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقول وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله أكبر الله madaukakin sarki ce ba bi ma na ميثاقهم mithaqahum saboda tsananin warware alkawari da waɗannan suke su ne yan bani Isra'ila abinda Allah madaukakin sarki ke karantar da mu dangane da yan bani Isra'ila su fatilka ummatun ne karkalat ana karanta shi ne saboda mu mu dauki da wata kenan darasi kar mu ta diban tarihin muna maka musu a'a mu dauki wa'azi daga wata kenan ayyukan su da mu ne ake Allah ya ce saboda warwarewa alkawari da suke yi wa kufrihim da kafircin da suke bi ayatullahi da ayoyin Allah madaukakin sarki in an yi alkawari da su za su warware in an yi alkawari da su anan za su warware in an yi nan za su warware sannan ga yawan kafircewa ayoyin Allah madaukakin sarki wa qatalihimul anbiya da kuma kisan annabawa da suke yi suna kashe annabawa ko akan faɗin gaskiya daga kaman wa kaman annabi zakariya kaman ɗansa annabi yahaya ko kaman annabi isa alaihi salatu wassalam duk da cewa allah maɗaukakin sarki ya tsayar da shi amma dai biyo shi suka yi za su kashe shi ko allah ce wa ma luhu wa ma saurabuhu ko yawwa walakin shi bi lahum sai aka kamanta musu wani sai suka kashe suna tsammanin shi suka kashe to duka bayan wa'annan masu kashe annabawa da yawa yan bani isra'ila an ce akwai ranar suka kashe annabawa saba'in annabawa zuwa sai da suka yanka guda saba'in guda saba'in kuma suka zo suka bude shagunan suka ci gaba da kasuwancin su kamar ba su komai ba to wannan yana daga cikin laifin da Allah madaukakin sarki ya kama su wato kenan da shi sun kashe al'ambiya a bigairi haƙƙin ba tare da haƙƙin kisan ba annabawan ba su cancanci a kashe su ba amma suka kashe su don haka babu haƙƙin kisan su aka ce layihin damar ra'in musulmin muslimin illa da salasi ko dai ya kasance a sayi zani ko ya kasance eh, annafsu bin nafsi ko ya kasance tarikul lidinihi ai almufarikul lil jama'a to babu ɗaya daga cikin wayannan dalilai amma sun kashe annabawa sannan daga cikin laifin da Allah maɗaukacin sarki ya kama su da shi shine wa qaulihim na gulub da faɗin su take ta zuciyar mu ai ta riga ta yanke ai mu ba ma fahimtar gaskiya duk abin da ka ga musu in ba wanda ransu yake so ba sai su ce san ba su ji ka ba kawai kuma fa sun ji sai su ce ai zuciyar mu ta rufe ba za mu iya fahimta ba saboda me ba za su bar abin da ransu take so su zo su kama wato kenan abin da yake daidai ba wannan kuma ɗabi'ar tasu har abada tana nan tare da su musamman yahudawa daga cikinsu har abada tana nan tare Allah maɗaukacin sarki ya yunke zuciyarsu gaskiya kan ba za su abin da haka ba haushe yake cewa yahudu tuba babu ta ka Allah yake cewa ba haka ne bal bar wannan magana ka jota ba wai zuciyarsu ne take da gulfu ba a'a da ba Allahu alaiha Allah madaukakin sarki ne ya yimkiya akan ta bi kufrihim a dalilin kafircin su kafircin su ne yayi yawa matsalar su ta yawa sai ya zama na rani sai ya shiga cikin zuciyarsu ban rana ala qulubihim to tana da ti tana da ti tana da ti shike sai ta rufe gaba daya saboda ka sai zama ba za su taba fahimtar gaskiya ba amma Allah bai yimke zuciyarsu ba sai dai bi kufrihim ai bi sababi kufrihim nan anan ba'u sababiya ne a dalilin kafircin su sai Allah ya yimke wata kirin zuciyarsu dan haka fala minuna ba za ka taba samun su sun yi imani ba illa galila sai dai kaɗan daga cikin su in ka karanta tarihin yahudawa na madina banu nadir banu kainaka da banu ƙuraiza a cikinsu mutum nawa ne wanda suka musulunta kaga ƙabilu ne uku wanda suke masu yawan gaske kusan sun yi constitution ɗin rabin madina a wancan lokacin amma nawa ne in banda irin su muhammad muhammad eh, bin abdullahi al ƙuraizi da sauransu mutum nawa ne zaka irga wanda suka musulunta bayan nan sun yi dandazo a kai bara an yi gumurzu da su akai baraka din suna da ganuwa ganuwa ganuwa ganuwa guda goma sha biyu duka akai a fruitin dinta nawa ne suka musulunta wato kenan a cikinsu. eh in man da irin su muhammad eh, wannan abdullahi bin salam da sauransu ko nasara da suka tare a najran to su dama Allah ya ce التي a الناس عداوة a عمل يهود ولتجد أقربهم منهم أقربهم lalle zai na kalu eh, eh, ina nasara. to su Allah madaukakin sarki ya ce suna su sa don haka ne sanar jaran kusan gaba ɗaya su sun yi imani amma yahudu haka suka tsallake suka bar kasar nan kuma a yanzu haka a duniya gaba ɗaya rate na population na musulmi a duniya cikin yahudawa su ne za ta kenan ke da miga yan kaɗan ne suna na a kasar su ba sa ma tallan addinin su ba za ma sai daga shiga cikin addinin nasu yahudancin ba sa so ka shiga da haka babu wani yahudu in ba su ba in ba su ba zaka ba sa imani illa kalilan sai dai wato kenan kadan daga cikin su akan samu kadan daga cikin su jifa jifa wato kenan su yi imani saboda rahama Allah madaukakin sarki to duka wa'annan suna daga cikin in kaga Allah madaukakin sarki ya la'anci yan bani Isra'ila wannan duka suna daga cikin dalilan su dalilan Allah madaukakin sarki na la'antar su to mu je malam وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا الله مدوكين sarki yake cewa wa bi kufrihim sannan kama su da Allah yayi har yanzu yana daga cikin dalilansa akwai kafircin su da suke kin Allah balo-balo suke kin gaskiya balo-balo can ya ce eh, bi kufrihim a can tsakaninsu da annabawansu nan ya ce wa bi kufrihim tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam sun kisi imani da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan har yanzu daga cikinsu akwai qaulihim ala maryama buhutanan aziman ƙarya tsatuwa mai girma da suka ɗauka suka kirkira suka jingina wa Nana maryamu yana daga cikin wato kenan laifuffukan su a gurin Allah madaukakin sarki nana maryamu kowa ya riga santa baiwar Allah ce tun a wajen aifuwanta bayan Allah suke kokarin ko kuwa waye zai raine ta ko da annabi zakariya da sauransu har sai da aka yi ƙuri'a suka jefa alƙalimansu a cikin kogi na zakariya ya fito ya zama shi ne ɗauki renanta zakariya a masallaci yake renanta sannan ba da ruwanta da ɗan namiji ba abin da sauransu amma duk da haka lokacin da ta zo da isa dan maryamu sai suka ce mata kenan ta zama daga cikin ta tafi karuwanci kaga wannan ƙarya ce suka kirkira suka jingina ma na na maryamu don haka yana daga cikin dalilan da yasa yahudawa ba za su yarda da annabi isa ba don suna ganin ba dan halal bane tunda ba shi da uba ba kuma komai bane fa wato kenan sun san gaskiya da ba za su bi ta bane ba wa qalu na naka nan masiha sannan daga cikin laifukan su akwai inda suke ta ai mun kashe masihun ma in an ce almasih shine wato kenan abin da da turanci suke cewa mai zaya mai zaya shine kamar mai ceto wanda zai zo shi kamar mujaddadi muke mu kuma a abin da muke faɗa mujaddadi wanda zai zo ta jididin addini ya rayar da mutane ya fitar da su daga cikin wata kenan kafirci da jahilci ya dawo da su kan hanya ta musulunci don su tsira mu muna cewa mujaddadi su kuma suna cewa mezaya su kuma larabci suna ce masa masih ta kadu wanda zai zo ta jididi na abu wannan yana cikin dalilin da sake cewa eh, wannan dujal masihu shi ma almasihu dujjal saboda zai zo zai ta jadidi amma shi nasa ta jadidin na kafirci ne ba na musulunci ba to sai suka ce wai mujaddadin naku isa dan maryamu ai mun kashe shi rasulullahi wanda kuke ce masa shi manzan allah din ne mun kashe shi kuma su suka yi floating su suka kashe shi annabi isa alai salatu wasallam lokacin da ya fahimci wannan ya tara daya daga cikin sa disciple dinsa guda goma sha biyu ya ce masa ka je ka ga musu kowa ya tanadi kayan fada kowa ya zauna kuma a cikin sa dan akwai matsala da za ta fito kuma matsalar da ya samu daga gurin yahudawa ne daga gurin yahudawa ne su suka yi planning akan lalle lalle su kashe shi kuma su ne suka zo suka kashe da suka zo kashe shi ya gudu a nan cikin masallacin baitul maqdis ya shiga to wanda ya fi su kowa gudu shi yana shigowa cikin masallaci sai Allah daga shi sama na kan gaba a wajen biyo shi yana shigowa cikin masallaci sai Allah mai da kamarsa kamar da Isa dan Maryam da suka shigo kafin su shigo shi ya duba bai gashi ba ya fita ta can ta ina yi sai suka ce ai gashi na sai suka nuna cewa a'a ni ne wane ina sai suka kashe shi shine Allah ya ce shubbi walakin shubbi halahu an kamanta musu siffar Isa ne a fuskan ɗayan su sai suka kashe shi amma shi din Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma qataluhu basu kashe shi ba basu kashe shi ba shi wannan da suka tashi bayan sun kashe shi sai suka wato kenan bankare shi ko kuma suka bankare shi har ya mutu bankare wanda suke a lokacin salibiya da suke shi ne sai a kawo ice sai a ajiye shi a kafa shaka kamar jakin soro duk wanda ya san jakin soro za a zo a yi haka sai a zo a sa wani dan abu kamar eh, za a sa abun cross a jikinsa haka a buga wani ice haka ya gitta sai a zo a yi wani abu kaman kujera ko matakala sai a zo a ɗora mutum sai ya zauna a kai haka kafarsa tana reto amma ɗan kaɗan ne gudun zaman kafarsa tana reto sai a hannunsa haka sai a za a jikin wani abin sai a sa kusa a nan sai a buga sai a yi haka da wannan hannun nasa sai a sa kusa a nan haka sai a buga to in a buga shi kenan yana zanne kafarsa kuma sai a buga kusa sadaka yana zanna a haka a haka bayan da zai yi jini yana dan zuba yana shan wahala yana shan azaba yana shan wahala yana shan azaba a haka zai mutu to mutum yakan yi kwana uku bai mutu ba wani yakan yi kwana biyu bai mutu ba wani a kwana ɗaya ma sai kaga ya mutu amma zai yi wuya gaske a yawan mutum a rana ɗaya kaga ya mutu don jinin ba zai da zuba da yawa ba kusa kawai za a huda haka tsakanin wannan kasusuwa guda biyu nan sai a buga ko kuma a tsakiyar tafin hannu sai a buga so ta nan ne ruwan jinin zai na fita shi kuma yana zaune a kan wani abu amma kuma yana tsaye mun gani yana zaune a kan wani abu amma kuma a tsaye ke kafarsa duro abin to a hakan nan zai zauna har wato kenan ya mutu wannan shi ne ake kiran sa crucifixion wanda ya bi bible a hankali zai fahimci cewa shi kansa wanda suka yi masa wannan crucifixion din bayan kwana uku sun neme shi sun rasa bayan kwana uku kuma wanda suka zo suka saka a cikin ramin da suke cewa sun saka din nan a lokacin bai gama mary magdalene ita ce wadda ta zo ta gan shi a riwayan bible kenan shi isa alaihissalam ya fito mary magdalene ta zo ta same shi har yake ce mata touch me not karki taba bani saboda mai zan tafi gurin ubangiji zan tafi gurin uba ta haka wanda bi dukka a cikin bible zai gane cewa har bible bai yadda cewa annabi isa ya mutu a sakamakon wato kenan wannan crucifixion din ba amma ibara ta alkur'ani Allah madaukakin zai ke cewa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su kashe shi ba ba su ma bankare shi ba walakin sai dai abin da ya faru shine shubbiha lahu an kamanta musu wani ne dayan su aka dauka aka kamanta shi don sai daga ba kuma suka zo suna cewa ina wani ina wani bamu gan shi ba sai daga ba kuma su da kansu a bible za ne yanzu za ga sun zo suna shakka jin bayan kwana uku wannan shi da kwa anya ku shine wato kenan isa dan maryamu da muka ce mun kashe ga wasu yahuda da yake sun zara sun yi aikin sun tafi akan cewa shi sun zara sun kashe shi Allah ya ce wa innal na talafu fihi wa inda suka yi sabani dangane da al'amarin annabi Isa lafi shakki min su kansu suna cikin shakka saboda ita Mary Magdalene da safe bayan kwana uku da ta zo ta ta ga kabarin da suke tonawa su sa wannan dutsen su rufe an sa Isa rami ne mai fadi a sa abin nan wanda mutum zai iya samun tsawon lokaci yana raye a ciki a sakamakon akwai iska a ciki sannan kuma an zo an bude kuma ta zo ta ga mutumin da idon ta yana zambe kuma ta sai da shi da ta ce masa master ya ce touch me not karki zo kusa na da ta gaya masa haka sadaka mary za ta tafi tana ba su labari cewa abinda ya faru mutumin ni na gashi da idona sannan wannan dan uwansu da suka nema suka rasa ina yake ina yake ina yake nan ma in ai wani ce masa ai ne ne aka bankare za su shiga cikin shakku to da duk wanda yake da shakkun cewa wannan dan uwansu ba a ganshi ba ko shi ne wannan Mary ta ga Isa alaihi salatu da ta tafi kuma kafin ta dawo kuma bayanin ya tashi sama da kuma gawar da aka zo a cikin kabarin sai aka kabarin abu da kuma aka nemi gawar aka rasa to duka wa'annan sun sa su wato kenan a cikin shakka da kokwantan cewa anya kuwa wannan mutumin da muka bankare din nan isa alaihi salatu wasalam ne ko kuma ba shi ba don haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa innal ladzina talafu fihi la fi shakkin minhu su da suka yi sabani akan al'amarin nasa an kashe shi ko ba kashe shi hakika suna cikin shakka cewa lalle ba samu rikakken abu da ya duma cewa annabi isa ya mutu a wannan lokacin ba malamin bihimi ilimi ko ba su da ilimi akan wannan ba su da cikakken ilimi wanda ya kamata ya gaya musu abin da ya faru shine Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kuma ya saukar da alkur'ani kuma su ba su imani da alƙur'ani ba alkur'ani yace wa maqataluhu yakina lalle ba su kasance ba eh, su kasance shi kashe shi kisa ne yakini ba don haka malahu bihi din ba su da ilimi tabbatacce wanda ya nuna research bai tabbatar da mutuwar isa alayhi salatu wasallam a sakamakon wannan ba su dai kawai suna nan ne illa tiba azan sai dai bin zato azatansu dai an kashe shi azatansu dai kaza amma a yi kinance ba su kashe shi ba su a gurin su ma wa makataluhu ya kina ta mu jama'a babuwa allahu ilai hmm. wa kana allahu azizan hakima allah ma daukaki tarki ce bal bar ma wannan magana ku jo ta sabuwa fulmata kunna rafa'ahu allahu ilai allah ne ya ɗaukaka kashi zuwa gare shi Allah madaukakin sarki shine wato kenan ya ɗaukaka shi zuwa gare shi wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance azizan buwaye ne komai ya fi ƙarfinsa? Allah ya fi karfin komai kenan hakima kuma gwani ne wajen tsara wato kenan al'amuransa don haka ba su kashe shi ba Allah madaukakin sarki shine ya ɗauke shi to yanzu nan akwai kadiya ɗaya da nake so mu yi la'akari da ita wannan point ne wanda 'yan ahmadiyya wato kenan suke ja da ahalus sunna akan wannan suka ce yanzu a nan ƙur'ani ya nuna mana cewa ba a kashe shi ba ko allah maɗaukakin sarki shi ya ɗauke shi to sai su kawo shubuha da wata aya inda allah maɗaukakin sarki yake cewa ya isa bin maryam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru ya kai isa dan maryamu ni zan karbi ranka zan maka wafati sannan wa rafi'uka ilayya kuma zan daukake ka zuwa gare ni ko mu tsakiruka kuma zan tsarkake ka daga kafirai babu abin da zai same ka saboda sai sace kenan isa dan maryamu alaihi salatu wassalam bai bar duniyan nan ba face a mace saboda mai Allah ce inni fika sannan sai ce wa rafi'uka ilayya zan karbi ranka sannan zan ɗaukaka ka zuwa gare ni sama kenan sannan zan tsarkake ka daga abin don haka idan ka ce isa alaihi salatu wasalam zai dawo duniya to su ba za su yadda ba saboda me ai ya mutu wanda ya mutu kuma ba zai sake dawowa wato kenan duniyan nan ba man ja ilahuna la ilahuna ilahunaka da haka babu yadda za a yi kai magana da dan ahamadiyya ya nuna maka ce ya yadda annabi isa zai dawo amma ya manta cewa wannan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutakhiruka Allah madaukakin sarki a wajen adafi bai yi amfani da summa ba ballantana tufidu ta'qiba bai yi amfani da fa'un ba ballantana tufidu at-taqib sai amfani da wawul adafi mun gane yawa a cikin huruful adab akwai summa akwai wawu akwai fa idan aka amfani da summa aka ce tufidu ta'qiba wa taraki tana bada fa'idan wato kenan abu kaza sai ya biyo bayan kaza sannan sai da aka dan yi jinkiri ma in ka ce in ka yi amfani da da fa'u ka ce misali alkula fa'u arba'atu abubakar thumma umaru thumma usman thumma ali kenan abubakar ya fara zuwa sannan daga baya kuma ali uh, umar ya zo sannan usman ya zo sannan ali amma in ka ce abubakar fa umar fa usman fa ali ya zama wani yana tafiya wani yana zuwa wani yana tafiya wani yana zuwa wato kenan babu dan jinkiri a tsakani amma wawu baya baya bada wato kenan fa'idan adafi saboda haka in kace ja'a aliyu wa umar wa ibrahim babu abin da ya nuna cewa aliyu shine na farko don wawu din da aka amfani da ita ba zai tabbatar da wannan ba to kuma Allah madaukakin sai ce kullu nafsin katil maut kowace rai zamu dandana mata mutuwa dan haka Isa bi alaihi salatu wasallam da wanda za su mutu amma sharaɗi ne mutuwansa sai idan wato kenan ya mutu Allah dauka kashi, ko kuma Allah zai iya dauka kashi daga baya in ya dawo sannan a masa mutuwa bayan Allah dauka kike ce wa innahu la alamun lisa'ati shi Isa dan Maryamu zai zama ɗaya daga cikin alamomin zuwan tashin alkiyama ko bala menene bala tamtaruna kada ku yi wani shakka Isa zai dawo dawowansa kuma yana daga cikin alamar tashin alkiyama saboda duk lokacin da ya zo shi wato kenan ga kaza kaza kaza kaza shi yasa ranan nake cewa duk wanda ya samu dama ya karanta littafin sabuni aliyu sabuni al-mahdi wa ashratu sa'a daga da isa alaihi salatu wasalam da imam madi za su zo a lokaci daya wannan zai zo wannan zai zo kowa zai samu ɗayan uwansa a duniya za su taimaka wa junansu wato kenan wajen yaki da kafirci da kuma tabbatar da addinin musulunci don haka wannan aya ba ta ci karo da waccan ba da wannan ayar da waccan ayar duk sun yadda isa alaihissalatu wasalam zai mutu amma lokacin mutuwarsa bai mutu kuna zai sake dawowa annabi isa yake annabi sallallahu alaihi yake cewa yushaku an an yi wasa alaikum ibnu maryam in isa dan ya yayi kusa za a taso shi cikin ku zai zo ya zauna haka hakaman adlan zai yi hukunci zai yi adalci wato kenan a tsakanin mutane saboda haka hadisai ingantattu sun tabbatar da cewa annabi isa alaihissalam zai dawo ayo alkurani sun tabbatar da wannan sannan mutuwarsa kuma ba sharaɗi ne na sai an ɗaga shi ba kamar yanda eh, ahmadiyya suke abin nan don wannan yana da cikin kaddiya ta mai shanu ta bauchi matar mai shanu din nan akwai littattafan da ta rubuta akan wannan wannan bayan Allah Allah ji sa Allah masa rahama sanusu gumbi ya taɓa rubuta wani tafi mai suna shin annabi isa zai dawo duniya sai dauko duk irin dalilai da hujjojin da yan ahmadiyya suke amfani da shi ya kawo ya zo ya abin dinsu to duka wannan dalilan wato kenan tabbatattun dalilai sun tabbatar cewa annabi isa allah ɗaukaka shi ya yi amma zai dawo da shi kuma in ya zo ya gama rayuwarsa allah maɗauki sarki zai karɓe shi sannan kuma mai da shi wata kenan zuwa gare shi wallahu ta'ala ala to mu ji allah sai min وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن إلا ليؤمنن إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا تكاو مجدا الله رمى تكاو مجدا الله مرة كتير وإن من أهل الكتاب أي وما من أهل الكتاب باب وان daga cikin wato kenan ahalul kitabi shine ko ba yahudi illa la yu'minanna face sai ya imani bihi da annabi isa kabla mauti kafin mutuwan annabi isa kaga kina annabi isa yanzu ahal kitabin yahudawa a yanzu halin da muke ciki ba su da annabi isa ba haka da kuma haka ba yawwa sannan nasara da suka ji sun yarda da annabi isa din ma za ka samu imaninsu da annabi isa shine imanin da annabi isa yana wani gefe su suna wani gefe amma allah ya ce babu wani Ahalin kitabi sai ya yi imani da annabi isa alaihi salatu wasalam kabla mautihi hi din da mirin yaudu ila man ila ahalin kitabi ko ila isa alaihi salatu wasalam hmm? na ba da assignment <laughs> eh o ila isa ne to ga amsa akwai wanda zai ce ila abin nan wa in min ahalin kitabi amma kuma a ka'idar nahu ta ce damir yarju ila akrabil mazkuri ilaihi. <laughs> haka ne babu wani daga cikin mutanen littafi sai dai ya yi imani da shi shi ɗin anan da mil yana koma zuwa ga annabi isa saboda idan annabi isa ya zo shi zai tabbatar da gaskiyar annabcin annabi salasalama zai tabbatar da alkur'ani sannan zai tara ahalin bai ya ce musu nina isa dan maryamu kuma za a tabbatar da musulunci na gaskiya a lokacin da shi da imam mahdi gaba ɗaya duniya za ta sake dawowa mai kyau za a yi ruwan sama za a yi albarka ni'ima komai mutane da suna a cikin kwanciyar hankali kowa zai zama musulmi kafin annabi isa ya bar duniya alaihi salatu wasalam kuma amma da zarar ya bar duniya da zarar ya bar duniya kuma dujal zai zo shi ko kuma tun suna duniya ma dujal din zai zo shi don haka za a sake wato kenan fadawa cikin wani rikici wadda kuma wa'insu za su sake wato kenan kaucewa kan hanya kuma bayyanan sa yana daga cikin alamun da za su nuna cewa kusa da tashin alkiyama don in ya zo shi yana nan madi zai zo shi shi madi in ya zo yana nan dujal zai zo shi sannan za su yaƙi da dujal za su yaƙi da dujal dujal zai kewaye kowane gari a duniya nan zai je shi zai ebi mutanensa zai zai shi har garin madina da makka Allah madaukakin sarki ba zai bashi izinin shiga ba ba zai iya shiga cikin Madina ba ba zai iya shiga cikin Makka ba amma fa zai tsaya a bayan gari ya ce na nawa na nawa su fito saboda ka idan akwai mutum munafiki a cikin Madina ko matarsa da 'ya'yansa sun daure shi a cikin sarka sai ya tsilki ya tafi in akwai mace munafuka ko mijinta da iyanta sun daure ta a jikin sarka sai ta tsallake ta tafi iyaka ya nasu nasu za su tafi amma shi ba zai iya shiga wato kina cikin wannan gari don haka madina har abada wato kenan rufin asiri ne ga musulmi kuma su mutane da suka zo madina yawanci duk mutumin da ya je madina zai na dan shekaran farko ko watannin farko yakan sha wahala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala a farkon dawowarsa da shi da sai na abubakar har suna ta addu'a suna abin Allah sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ce Allahumma habib ilaina almadinata ka hubbina makkah aw ashadd to sadaka sun zo kwana biyu su kai madina kai wahala za su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya yace almadinatu kairun lahum laukanu ya alamuna wallahi madina ta fi musu alkhairi man sabara ala wa'iha duk wanda ya haƙuri a kan matsalar da zai fuskanta a cikin madina Allah madaukakin sarki ya yi masa alkawarin abinda zai sakanta masa shine wata kinan gidan aljanna saboda haka wannan yana faruwa Isa alayhi salatu sai ya bar duniya madiya bar duniya zai karasa sauran ko kuma sauran mutanen dujal za su karasa daga ba shi kenan sai sai a dauke kuma imani a cikin zuciyar mutane sai shaidan ya zo ya kuma da mutane kan bautar gunki to wa'annan mutanen sai ana kiransu ashirarin nasu alaihim ta kuma sa'a a kansu za a yi tashin alkiyama ka zuwan annabi isa abu ne wanda yake ce wa min ahli kitabi billahi la yu'minu bihi qawla mauti ko qabla mauti wa yawm alqiyamati sannan ranan tashin alkiyama yakuna alaihim shahidan isa zai zama alaihim su su a kenan Hmm? ahalul kitabi to yanzu ga damiru sunan zai koma kan ahalul kitabi a damir huna yarju ila ahalul kitabi ranar tashi alkiyama isa dan maryamu sai ya zama shaida a kansu ta yana zai zama shaida a kansu allah maɗaukakin sarki zai kira shi a tara ahalar kitabi ya ce musu a zo a tsaye da shi a gaban mutane a gaban ubangiji duk ahalar kitabi za a tara su allah zai ce masa an ta kulta linnasi ita ka zuni wa ummiya ilahin min dunillah kai ne kace mutane da kai da mahaifiyarka sauke ka a matsayin alloli ma bayan Allah madaukakin sarki an ce wannan magana annabi Isa sai jini ya tsatsowa a sa maimakon gumi jini zai tsino ya ce subhanaka ya tabbata gare ka ma yakun li an aqula ma laysa li bihaq duk abin da ba haƙƙi na bane wallahi bai cancance in fade shi ba wallahi ban fada ba wallahi ban fada ba in kuntu qultu faqad alimta in kuna fada Allah ka sani wallahi ka sani in dai na faɗa ta ma fi nasi wala alamu ma fi Allah ka sa abin da yake cikin raina amma ni ban san abin da yake tattare da kai ba ko saboda haka ni din nan da kake gani ya ubangiji ma qultu lahu illa ma amartani bihi wallahi ban faɗi komai ba sai abin da kace in faɗa musu abin da kace in faɗa musu shine billah rabbi wa rabbukum ubota Allah ubangiji na da ubangiji kuma ni din nan wa kuntu alaihim shahidan ni shaida ne a kansu haka na faɗa musu madun tafi ya yi wata amma mata wa faita ne bayan ka karɓi na? Allah kun ta'anta alaihim shahidan ko kai ne shaida wato kenan a kansu da haka ni ba ruwa na a cikin duk abin da suka yi wato kenan bayan na bar duniya dan haka zai zama shaida a kansu a wannan lokacin sau da haka babu halin kitabi wato kenan da zai zo ce a wannan ranar lahirar cewa Allah madaukakin sarki yana da dako kuma yana da abin nan yau ya zama kuma ya kwashe. to jama'a وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kama wato kenan ahlul kitabi musamman yahudawa daga cikin su Allah madaukakin sarki ce fa bi zulmin min alladhina hadu wa'annan yahudawa nan saboda tsunzurutun zaluncin su Allah ta haramna alaihim dayyibat sai muka haramta musu wato kenan dadadan abubuwa akwai wasu abubuwa da ke na halal amma saboda fitinar su ta yawa su kirkiro wannan su kirkiro wannan sai aka haramta kasan har yanzu kamar da amina almujili alfil misali yake fada to da ulil nasi al'aqdiyata bi qadri ma ahdasu min al-fujur kullun ana samu mutane doka doka doka gurgurda abin da suka kirkiro na fajirci idan mutane suka kirkiri fajirci da yawa sai kaga doka ta yawa in suka kirkiro matsala da yawa sai kaga matsala ta yawa yanzu garin nan kaga muna zanna lafiya ba mu da wani matsala da a ce za a mu kirkiro wasu fitintunu fafafan rikici kayya kayya sai ga an ce mana sai ga an ce mana karfe shida na mangari ba kar a sake gani wani abu na kaga halal ne kowa ya fito da daddare amma doka sai ta zo ta haramta mana sai ta zo ta haramta mana ko kuma rikici ya zo a cikin masallaci sai ga ji ana cewa sai ga ji ana cewa Eh, kar kuwa shiga masallaci sai yan agaji sun caje shi za ka zo babban riga da kome da kome an agaji ya zo da mara yana shashafa jikinka ko bayan da ka iya saboda me abin da mutane suka kirkiro to su yahudawa Allah ya haramta musu abubuwa da yawa cikin abubuwan da yake wato kenan halal ne a gare su ba ta lallahun daɗaɗen abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya eh, abin su kamar cin kitse ko kayan ciki ko kuma wani abin nan da sauransu wa bisaddihim sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su saboda kange mutane da suke an sabilillahi ga barin hanyar Allah maɗaukakin sarki duk mutumin da zai bi hanyar Allah za su yi kokari su kange kaga su suka sa nasara suka kauce hanya lokacin da suka tura bulus ya ya karanta eh, linjila ya ba ta tawili mummuna ya bata ya dora su akan wata kenan doctrine na trinity yanzu sun shigo cikin musulmi kullum kokarin su su zama dai wata kenan ba a yi musulunci ba da sauransu kuma kangewa da suke mutane hanyar Allah din nan wata kenan kasirar mai yawan gaske kullum aikin su kenan su floating kullum aikin su kenan su floating to in mun tara wa'annan abubuwa za mu dakata nan saboda lokaci duk abubuwan da muka kirgo din nan yana daga cikin laifuffukansu laifuffukansu laifuffukansu laifuffukansu wanda irin wahalar da suka ba annabi isa musa alayhi salatu wasallam babu annabin da ya sha wahala irinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala ya yake yake amma sahabbansa mutane yan arziki ne irin albarka matsalar da suka bashi ba ta rabin rabin rabin rabin ba su ma kuma matsalar da aka ga sun bashi ma yawanci sai dai a bisa ta kinan kuskure da sauransu amma ta ganganci to babu kamar wata kinan waɗannan mutane za mu dakata nan saboda lokaci ya yi. Ah, abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah ya samu aiki da shi Allah ya albarkace mu a dalilinsa abinda muka kuskure kuskure da gare mu ne Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya ba mu ikon yara ya yafe mana akwai tambayoyi ya